na Sheikh Muhammad bin Abdullahi ashafi shafi Al-Asfawi At-Tijani na'am muje wanda muna cikin albabu sani daga cikin babi na biyu daga cikin wannan littafi na'am shi ne ya ce amma inkarin mai inkari da yake yi na rashin halatta karatun joharatul kamali da aka yi da taimama an sani da aka sharɗanta aka ce da alola za a yi to sai ike da awar cewa wai ai kamar wannan ai zai zai zai tukunna sannan sai yi masa raddin sallama ya ce ina son ambar sunan allah ko a cikin halin tsarki ko ku an faɗi makamancin haka to saboda haka yin hakan an ce sai da alolar shi ma ba wani abu ne wanda za a yi kari ba to mu je daga cikin sharaɗin ma da za a yi ma in za a lakana ma ɗariƙar tijjaniya farko sallah ma za a fara ma shi kashe a kanta in ka bar sallah to a ce komai kuma aika ka bar shi ma babban sharaɗin da za a sanya ma kenan sallah yawwa yawwa to shi mai inkari sai dinga kawo dalili akan wannan cewa ai ga ita sallah ana yin ta da taimama ya ce ai karatun alkur'ani ma ai ana iya yinsa da hadasul asgar to in ya faɗa kai to sai a ba shi amsa da cewa shar ya ce sharɗanta da aka ce in za a yi ta sai an yi alola to yannan bai hukunta fifita ta akan abubuwan da aka ambata ba shi yake nufi ba yawwa babu wani abu da ya fi alkur'ani yawwa kuma mu ma haka muke tun da dona da ya fi alkur'ani a gurinmu da za a ga mun furkunsa akan alkur'ani amma duk abin da muke karanta babu wani abu da muka rike shi kamar alkur'ani da la illallah wanda duk ja ne aikinsa kenan yawwa la illallah alkur'ani salatin annabi ban mu da aikin da ya fi wannan sai sallah ban mu da aikin da ya fi wannan na'am Bada dai wannan yana daga cikin lamurka kawai na yin wanda ake ta'abudi in za a yi ta'abudi kuma abin da za ka yi na kiran sunan allah ya zama ka yi tsarki a cikinsa ka gani ce watakila kuma tana da wani sirri wani hasiya wanda baya tabbata ga mutum sai da wannan sai da alola yanzu a cikin wannan a gaya mun wani abu da aka kawo wanda ya ci karo da kitabun layi ko sunnar annabi cewa jawharatul kamali sai da alula za a karanta ta a kawo wata aya da za a ce ta ci karo karar da wata aya ko wani nasi sarihi daga shugaba sallallahu alaihi babu Yau shi ko ba a yin inkari da jahilci in za ka yi inkari sai ka yi inkari akan abin da zahira gashi ya ci karo da kitabun layi ko sunan shugaba in an kawo wannan sai ka ce i ba haka ba na'am ya faɗa a cikin aljaish ya ce kai duba menene sirri a cikin hana wato sallar juma'a ga wanda zai yi watanta bitayen mumu da alola amma a maza ba ta maliki da taimama amma a mazhabin malikiya kaga sai aka ce mai taimama ba zai yi juma'a ba yawwa saboda yana da badalinta shine a zahar ba za a yi juma'a da ita taimama ba to idan muka ce ai dalilin da isa aka faɗa haka saboda zai zo da asali shine a zuhur to mu sai mu ce kazalika ita ma wannan tana da musanyi kaga sai in mutum bai iya jawhara ba zai yi salatul fati 20 a cikin wazifa ma'anarsa ya ce cewa ita sallar juma'a a bar hanawa ce absa wanda wajabcinsa shine taimama a cikin mazhabar imamu malik yawwa to malamai hau sun kawo dalilai akan haka da cewa tana da wani badali shine a zuhur in baka samu damar yin juma'a ba shikenan ai a zuhur za kai kamar ko rashin lafiya ya sa mutum bai je juma'a ba ko wani dalili da zai iya yiwuwa ya ya hana shi zuwa ita juma'a kaga ai a zuhur zai yi to haka nan shi ma yake a cikin wannan salati saboda tana da wani badali wato shine ana yin salatul fati 20 a maimakonta diddi gadi an ambatan Allah ne ambatan annabi kamar yadda na faɗa a cikin wannan a cikin wannan ɗariƙa ba za inda za ka samu muna ambatan wani ba Allah ba ba manzan Allah ba ba inda za ka samu a cikin ɗariƙar tijjaniya inda ake ambaton wani in ba Allah ba sai ambaton manzan Allah ba inda za ga an zo a cikin halin lazime na ɗariƙar tijjaniya a ce ana kiran sun wani wani ana haɗa shi da Allah a lazimin ɗariƙa dai babu haka a cikin dukkanin sharaɗai na ɗariƙar tijjaniya babu wani sharaɗi da za ka ɗauko ka ce ka ce ya yi kawo da littafin Allah ko sunnar manzan Allah sai dai ko kai mutum a mummunan fahimtarsa ya zaci haka amma babu shi yasa kaga shi yasa kaga in ka duba duk littafan dariƙa su manya irin su manahilur rashadi na shi wani maulamu shi a atik irin na in ka duba littafan da maulana shirif ibrahim sale irin su kitabun rimahu da suka yi akan ɗarika dukkaninsu abinda suke cewa ɗariƙar tijjaniya ɗariƙa ce ta manzan Allah ɗariƙar annabi ce saboda in ka duba za ka daga zikiri sai salati sai la ilaha illallah sai lizimtar alƙur'ani sai kuma mutum ya dawwama akan abin da Allah ya wajabta masa abin da ubangiji ya farbanta masa abin da za ka gani kenan kuma sai ka duba ka ga su nami namiya suke gurin tsayawa kan addini saboda haka don wani yana intisabi da dariƙa ya zo wani abu wanda bai dace ba ya zo ya keta shari'a wannan ba za a damu wannan alhakin a kansa ita dariƙa ba haka take ba za ka samu daga cikin musulmi wanda zai zo ita abubuwa wanda ba su kamata ba sai ka ce wannan haka musulunci yake ba haka ba ne ya ce ta taya za a hukunta fifiko tare da tabbatar farki rabewa tsakaninsu ya ce shi wannan wani abu zai iya tsayawa a mukaminta yanzu kaga ita ita in baka yi ta ba a wazifa za ka iya salatul fati a maimakonta yawa shi kansa idan uzuri ya zo rashin lafiya ko mace da take cikin al'ada ai an ba ta zaɓi ko ta karanta lazuminta ko ta karanta ka gani tun da kanan ma ka sani an ba ka zaɓi kana cikin harin rashin lafiya an ba ka zaɓi cikin karanta auradanka ko ka karanta to ita ku sallah akwai halin da za a ɗauke ma sallah babu in dai akwai akalu akwai hankali a tare da kai akwai maizi to ba za a ɗauke ma sallah ba yawwa to kaga masu kawo wannan ma rashin sani ne suke yin inkari wasalatu wal qur'anu muje kaga da sallah da Alƙur'ani, wani abu ba iya tsayawa a mukamin su ba wani abu da zaka kawo ka ce zai yi daidai da sallah ko zai daidai da alqur'ani babu ba yadda za a yi kabar sallah ba yadda za a abal alkur'ani to face an bar gaskiya kuma sai an gaba daidai ba irin halin da muke ciki a yau kenan muddin aka bar alkur'ani to sai an gaba daidai ba in ana so a ga daidai a ɗauko kitabun lahi littafin Allah a sanya shi a gaba wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiquna fa ulaika humul kafiruna yawa dai ba ajiye littafin Allah an yi aiki da shi ba to matsala kuma za a gushe cikin ta ba sai dai neman liɗifi tunda shi Allah ya kawo mana shi shi manzon Allah sallallahu alaihi ya to mana da shi daga gurin Allah alqur'ani shine kundin dukkanin musulmi a nan adalci yake a nan didi yake to duk abin da za a kawo ku yanzu ya saba da wannan a ce ba shi za a yi ba wani ne kawai yana zaune wani zai shirya abin da ya ga dama ya kawo ku aiki da shi to kuma tsala ku ana cikinta alkur'ani ne daidai alkur'ani ne gaskiya ya ce wannan farki yana hukunta akasin abin da shi wanda mai inkari yake faɗa ya ce domin duk abin da wani abu bai tsaya a mukaminsa ba shine mafifici da za a ce ga wani abu zai iya zuwa ya madadin wannan abu duk abin da za a ce ai wannan ba wanda zai ba za a iya samun madadinsa ba ai ya fi wanda za a ce ai wannan muna da madadinsa ولو لم تكن الصلاة مقبولة إلا بالوجود وقراءة القرآن لا تجوز مع الحدث لا ذلك ترك الصلاة الحمد لله مطيعنا وجه الحمد لله الحمد لله